hukuncin shari'a dangane da haduwar idi guda biyu da malamai suka yi bayanai aka samu sabani wajen fahimtar wasu matsaloli da suka samu haduwar waɗannan idin duka musamman ma abin da ya shafi halartar sallar juma'a bayan an halarci sallar idi to shi yasa muke so mu magana akan matsalar saboda na san idan abin ya faru to tambayoyi za su yi ta zuwa wani kuma sanda zai zo ya rasa wane zai dauka daga ciki saboda ka zamu faɗi abinda Allah subhanahu wataala ya sa muka fahimta a cikin matsalar tare da bayanai na malamai akwai hadisai da suka zo waɗanda suka yi magana akan matsalar malaman hadisi sun yi babubuka kai, tun daga muwatta sayyid bukhari da muslim da sauran littattafan hadisi suka kawo wasu abubuwa da suka bijiro a cikin wannan musamman dai sayul bukhari da littafin sunan da musannafat sannan malaman fiqhu a littafansu na fiqhu su ma sun tabo matsala a sunan abi dawud yayi babi akan haɗuwar juma'a da idi in suka haɗu inda ya kawo wasu ruwayoyi waɗanda za mu fara karanta su sannan kuma mu ji batun malamai dangane da waɗanda ruwayoyi ruwayar farko ita ce ruwayar da ya ruwaito ta daga تهجر عثمان بن المغيرة تجياس بن أبي رملة الشامي يكتشوا شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندين اجتمع في يوم قال نعم قال فكيف سنع قال سل العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يسلي فليسلي Ah, hadisin yana cewa Yas ibn abi ramla ash-shami ya tambayi ya wato halarci muawiya wato ya ga muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu ma shi da bayansa yana tambayar zaid ibn arqam radiyallahu anhu yake tambayar sa shin ka halarci wato do wani lokaci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da idika bi suka haɗu. a rana ɗaya yake yi wa zai ibn arkan wannan tambaya sai ya ce da shi na? eh na halarci wannan lokacin qala fa kaifa sana yace to ya annabi yayi qala sallal ida thumma rakhasa bil juma'a ce yayi sallar idi sannan sai ya da sauƙi game da juma'a fa qala man sha'a an yusalli falyusalli to wanda ya zai yi sallar zai yi sallar juma'a to yazo ayi sallar shi a wani hadisi isnadinsa akwai akwai rauni da isnadinsa amma sahihi ne saboda wasu ruwayoyin da za su su karfafe shi akwai san akwai sahihul li ghairi hadisin da isnadinsa al-aslu yana da rauni saboda shi iyas ah, ibn abi ramla ash-shami majhul ne duk da cewa ah, ibn hibban ya ambace shi a cikin thiqat kuma wasu malamai ah, sun ruwaito hadisansa wanda wannan ya sa wasu karbe shi hadisin yana cikin sunan abi dawo yana cikin sunan ibnu maja yana cikin al-kubra sunan al-kubra na nasa'i yana cikin musnad imam ahmad kamar yadda kuka gani hadisin karara matsalar ta fito an tambaye shi shin kaga annabi ka halarci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu idi sun hadu yayin yace yayi sallar idi sannan ibada sauki ga wanda zai sallaci juma'a yace wanda ya ga dama ya sallata a hadisi na biyu shine wanda shi ma abu dawud ya fitar ta hanyar muhammad ibn zarif al-bajali qala haddathana asbat asbat shine asbat ibn muhammad عن الأعمش بن محمد بن سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال سلى بنا ابن الزبير في عيد في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فسلينا وفجانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له a أصاب السنة حديث an karɓo shi ta hanyar Afa ibnu abi rabah yake cewa ibnu zubair shi ne abdullahi ibnu zubair a lokacin khalifancinsa a lokacin yana khalifa garin makka da ta'if suna ƙarƙashinsa yake cewa ya yi mana sallah a ranar idi kuma ranar juma'a awwalan nahar farko farkon yini wato bayan rana ta dago yayi mana sallah thumma ruhna ila al bayan mun koma gida sai muka lokacin sallah yayi inji Allah sai muka tafi juma'a falam yakhruj ilaina abdullahi dan eh, ibn zubair sai da fito mana sallar juma'a ya ce fasallaina wahdanan muka gaji muka gaji muka yi sallama kowa shi kadai wa kana ibn abbas bin fa'il a lokacin ibn abbas yana fa'il abdullahi ibn abbas a lokacin baya makka yana fa'id falamma kadima yayin da ya dawo zakarna zalika lahu sai muka bashi wannan labarin cewa ga abin da ya faru ranar idi abdullahi ibn zubair ya fito ya yi mana sallar idi amma lokacin juma'a da muka tafi masallaci sai bai fito ba shine liman saboda haka muka gaji muka gaji kowa ya sallar shi shi kadai abdullahi dan abbas ya ce asaba sunna hmm. ya dace da sunna wannan ruwayar salsalar ta ingantacciya ce sanad ne sahihi yana cikin as-sunan nasai al-kubra ya ruwaito shi ta wata hanyar daban ta hanyar abdulhamid ibn ja'far daga wahab ibn kaisan daga ibn zubair da ibn abbas shi ma sanadi ne mai kyau shi ma wannan ya fito karara kamar dai hadisin da ya gabata na muawiya hadisin da ya gabata na muawiya bambancin sa da wannan hadisin muawiya marfu'i ne hadisin wannan ma kusan karshen sa yana nuna marfu'i ne tunda yace asabar sunna hadisi na gaba da Abu Dawud ya kawo shine hadisin da ya ruwaito shi ta hanyar malamin sa Yahya ibn Khalaf daga Abu Asim Abu Asim shine Abu Asim an-Nabi ad-Dhahhak ibn Makhlad shi kuma daga Ibn Jurayj ibn jurayj qala yace qala ata ata ibn abi rabah wanda shine waya ta wuce dazu da suka sallah suka je abdullahi dan zubair bai fito ba suka yi sallolin su suka dani daga wata waya tashi ta hanyar ibn jurayj waccan hanyar al-amash shi yarwaito daga daga afa wannan kuma ibn jurayj abdul malik ibn aziz al yake cewa ijtama'a yawmu juma'atin wa yawmu fitrin ala ahdi ibn zubayr wato ranar yake cewa ranar juma'a da ranar karamar sallah ko sallar ramadan sun haɗu guri guda a zamanin khalifancin abdullahi dan zubayr fa sai yake cewa shi abdullahi ibn zubayr idan ijtama'a fi yawmin wahid shi duka biyu sun haɗu a rana daya fa jama'ahuma jami'an sai hada su da idin da juma'ar da idin sai ya haɗa su fa sallahu ma rak'atayn bufratan hmm. sai sallace su raka'a biyu da safi lam yazid ma ce bai kara a kansu ba hatta sallal asr har sai da al'asr tai kuma ya sallaci la'asar. wani hadisin zahirin sai yana nuna yayi wannan sallar bai kuma yin wata sallah da su ba sai dai la'asar suka ganshi a waccan ruwayar ta baya ta gaya mana cewa ya tafi gida ruwaya baya da mutunta ya tafi gida duma su ma sun tafi gidajensu hmm. lokacin juma'a yayi suka fito juma'a sai bai fito ba karshe suka gaji da jira suka yi kowa ya sallasa shi kadai musan a wancan lokacin ba irin mu bane na yanzu yanzu liman bai fito ba za a yi rigima kuma kuma ba a yi rigima ba dole dai sai an dora wani yayi sallar a wancan lokacin in ba da izinin khalifa din ba ba wanda zai hau masa sa. Wani ruwayar sai ta nuna mana cewa ya haɗa su ya sallaci sannan bai sallaci bai wacce salla ba lam yazid ma hatta salla al-asr bai ƙara akan su ma sai dai sallaci al-asr wannan shi ma isnadin sa sahihi ne isnadi ne sahihi Abdul Malik ibn Jurayj al-Makki Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Makki ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci tabi'i a ta shine ibn Rabah abdurrazzaq as-sanani ya fitar da wannan hadisin a cikin littafin al-musannaf amma ya fitar da shi da lafazin da fi wannan tsawo anan zamu ga lafazin dan takaitacce ne lafazin da yazo a cikin musannaf na abdurrazzak ga yadda yake abinda yasa nake so mu karanta riwayoyin dan mu ji kuma tattaunawa malamai farawa da dalili shi zai san aka zo tattaunawar malamai sai ka ji kowa inda ya nufa razak a cikin al-musannaf ya rawaito wannan hadisi ta hanyar ibn jurayj qala qala ata inijtama yawm al-jum'ah wa yawm wa yawm al-fitr fi yawm wahid falyajma'huma falyusalli rak'atayn qattu hatta yusalli salatan salatan fitr thumma hiya hiya hatta al-'asr yake cewa idan juma'a da karamar wato sallah karama suka hadu a rana daya to ya hada su yi sallaci raka'a biyu kawai sannan in yayi sallatu wannan raka'a biyu ya sallaci sallar idi sannan kuma hiya hiya ita ce dai wannan sallar hatta al'asr har zuwa al'asr ثم أخبرني inda zalika sannan daga nan sai afa yace da ni اجتمع wa فطر Juma'a, fi في يوم واحد في زمان ابن Idi ya يا a rana لا a lokaci da idi da ranar juma'a sun haɗu a zamanin abdullahi dan zubair qala ibn zubair sai abdullahi dan zubair yace idan ijtama'a fi yawmin wahid idi biyu sun haɗu a rana daya fa jama'ahuma jami'an bi ja'lihima wahidan sai ya hada su gaba daya ya mai da su abu daya wa salla yawmal juma'ati rak'atayn sai ci sai sallaci ranar juma'a sai sallaci raka'a biyu bukuratan da safe salatal fitri sallar idi thumma lam yazid alaiha hatta sallar asr sannan bai kara wata sallar ba sai bayan sai la'asar qala A ata sai yace fa amma fuqaha amma masana fiqh cikin waɗanda suka halarci sallar falam yaqulu fi zalika su daga hankalinsu ba cewa ya liman bai fito ba ya liman bai fito ba sun san dalilin da ya sa shi bai fito ba ya ce wa amma mallam ya fuka amma wanda ba shi da fahimta cikin jama'a fa an kara zalika alaihi sai suka shiga nuna inkari rashin yarda su da haka ya za a yi a ce juma'a liman ba zai fito ba kala wa qad arkartu ana zalika alaihi aba ce ni kaina ina cikin wanda muka ga ba haka ya dace ba cewa aba ibnu abi rabah yana da cikin manya-manyan malamai na tabi'ai masana Ya yace wa sallaitu zuhura yau yawma idin a ranar da ya salla azhar قال حتى بلغنا بعد أن الإيدين كانا إذا اجتمعا كذلك سليا واحدة أنا haka har muka samu labari wato muka samu hujja wacce take nuna cewa idan idi da juma'a suka haɗu sai a yi sallace su guda ɗaya wannan haka abdulrazak ya kawo ruwayar da wannan bayani wanda bai zo a cikin sunan abi dawud ba abi ya kawo ta ya takaita ta amma shi ya kawo ta ya kawo ta da faɗi a nan za mu ji ata ibn abi rabah ya yi sallah a zahar a ranar sai hadisi na gaba wanda shi ma hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai marfu'ai guda biyu ne sauran kuma asar hadisi marfu'i na gaba shine hadisin muhammad ibn musaffa wa umar ibn hafs al-usabi قال حدثنا بقية حدثنا شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يجي مثلا الله صلى الله عليه وسلم يأتي قد اجتمع في يومكم هذا عيدان إيدي بيو يا هدو يا هدمك أولا رانا فمن شاء أجزأه من الجمعة wanda ya ga dama sallar idin ta wadatar da shi gaban juma'a wa inna mujammi'una mu dai mu zo mu juma'a nabi ce mu dai mu fito mu juma'a a wannan ruwayar wasu daga cikin malamai sun inganta sanadin domin zahirin sanadin sahihi ne ba shi da matsala saboda baqiya ibn makhlad shi a baqiyat ibn ibn walid shi ake jin tsoro a cikin sanadin idan bai bayyana cewa ya ji hadisin ba wata kila tadalisi ya shiga kamar yadda aka sani a wurin daliban hadisi amma an samu ya sarraha ya bayyana cewa ya ji wannan hadisi kai tsaye daga ainihin shu'ba ibn al-hajjaj to haka zahirin isnadin sahihi shi yasa yawa daga cikin malamai wasu ka inganta shi shi nasu bin albani ya inganta shi haka nan abu isa kalkuwaini a cikin littafin littafin sa gausul makdud bi takhrijin sunan ibn jarir taqab min ibn ya inganta hadisin akwai malaman da suka ce hadisin mursal babu ambatan abu huraira saboda an samu wasu daga cikin manya sun ruwaito hadisin ba tare da ambatan abu huraira ba sufyan sauri za'ida ibn qudama sharif ibn abdullah nakhai jarir ibn abd abu hamza as-sukkari darqutni ya ambace su a cikin kitabul ilal yace sun ruwaito hadisin babu ambatan Abu a cikin sanadin saboda ka shi addara darqutni yake ganin as-sahih wannan isnadi da mursal ta fi Baqiya ibn ibn ah Baqiya ibn Walid Imam Ahmad yana daga cikin shi ma wanda ya rinjayar da riwayar mursala Imam Ahmad yana daga cikin haka al-Khatib al-Baghdadi ya nakalto shi ma a cikin littafin sa tarihu bagdad daga imam ahmad cewa yarin jayar da ruwayar da babu ambatan abu hurairah ce ibn al a cikin littafin sa al-ilal al shi ma ya kawo cewa imam ahmad yarin jayar da ruwayar da babu ambatan abu hurairah wato ruwayar musala saboda wannan in muka ce mursal ne mursal a gurin wasu malamai fito da ban baya da matsala suna karfarsa to ballantana kuma ya samu wasu ta kaga hadisin muawiya na zai karfafe shi haka nan hadisin ibn zubair da abdullahi ɗan abbas yace asaba sunna asaba sunna da asaba sunna yana sunna in sahabi ya ce sunna to ba sunnar ɗan kuwansa sahabi yake nufi ba mm. sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam faka da sahabin yace asaba sunna watakila wanda ba sahabi ba a samu rikici ci ta yi yana da wani shehinsa da in ya faɗi magana sunna ce a kunsa amma sahabi shi bai da wani shehin baya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sauraka abdullahi da abbas yace asaba sunna mu ga a nan gaba sayyidina ali shi ma an gaya masa bai inkari ba za mu karuwa yasa saboda haka wannan zai iya karfafar hadisin shawahidinsa hadisin zama hadisi ne tabbatacce saboda haka muna da hadisai waɗanda dukkaninsu waɗanda muka ambata ruwayoyi ne waɗanda suka tabbata imma daga annabi sallallahu alaihi wasallam imma daga sahabbansa ah. idan muka dawo batun maganganun malamai da suka yi akan wannan matsala idan sallar idi ta haɗu da sallar juma'a akwai maganganu biyu kaga dama ka ce ku. akwai waɗanda suke ganin wato faɗowar sallar idi ranar juma'a ba ta tsare yadda ranar juma'a ranar juma'a tana nan duk wanda juma'a ta waje ba a kansa dole fita akwai waɗanda suke ganin haka suke ganin sallar juma'a ta tabbata da alqur'ani idza nudiya lis salati min yawm juma'a juma fasaw ila dhikrillah hmm. dan min yawm juma'a juma sai ba a tantance banbanci tsakanin juma'ar ranar idi ba kowace juma'a an ce kawai fasaw ila dhikrillah da haka kawai kowace juma'a dai kawai afta babu maganar cewa wannan juma'a ta ranar idi ce ba dole a fita ba za ka sun ɗauki wannan ayar bai umuminta za ka suka ɗauki sauran dalilan da suke nuna wajen juma'a suka ce waɗannan dalilai suna nan a yadda suke babu abin da zai musu taksisi wannan su ne jumhur su suka fi yawa cikin malamai malikiya da suna cikin wannan a shafi'iya su sun yarda amma ba ga kowa da kowa ba su sun ce sai ga mutanen da suke da nesa na wajen gari kun san a wancan lokaci ba irin yanzu ba ko'ina ina masallaci a wancan lokacin masallaci ɗaya a gari na babban gari masallaci sauran kuma in ƙauyuka da abin da karkar shigowa suke suka ce to waɗanda suke a alƙura suke cikin abinan ƙauyuka su ta faɗi da kansu in suka zo suka yi sallar idi ba sai sun dawo ba hmm. amma wanda suke 'yan gari su dole su ta sallar idi wannan shi ne ra'ayin shafi'iyya shi ne ra'ayin mazhabar shafi'iyya sun sun bambance tsakanin hujjarsu shi ne hadisin da imam malik shi kansa ya rawaito haka nan imam al-bukhari ya rawaito da yawa daga cikin malamai sun rawaito shi akwai shi a cikin al-umma imam shafi'i abdul razzaq ya fitar da shi a cikin musannaf hadisin abu ubay maula ibn azhar yake cewa shahidtu al-eid ma'a usman ibn affan wa kana dhalika yawm al-jum'ah al-khutbah thumma khata fa qala ya ayyuha an-nas إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له آه، سيدنا إكتوى شوانا أبو عبيد مولى بن أزهر إكتوى ناها تسلى إيدي ترد عثمان بن عفان الوقت هنا خليفة كما يكسن شيران الجمعة أكي سلى إيدي ya ce sai na usman ya mana sallah kafin ya yi hudu sannan bayan ya gama sallah ya tashi yana hudu ba kamar da aka sani sallar idi ta sha bamban da sallar juma'a wajen hudu sallar juma'a ana fara hudu ba sannan sallah amma idi ana fara yin sallah sannan hudu ba hmm. sauraka ya yi mana sallah sannan ya tashi khababa ya tashi yana hudu ba ya ya ku mutane a yau idi biyu ya haɗu gare ku اجتمع لكم فيه إن هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان يورانا تي لإيدي بيو سكا هدو فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي wanda yake ga zai iya tsayawa ya saurari sallar juma'a daga mutanen da suka zo daga wajen gari wato ƙauyuka su ne ahalil awali to ya zauna ya jira mai sallar juma'a da shi wa man ahabba an yarji a wanda ya zai koma gida faqad adintu lahu na bashi izini ya tafi sa imamu shafi'i ya ce to kaga wannan ya nuna akwai bambanci tsakanin mutanen gari da mutanen da suke ƙauyuka nesa da masallaci sai da usman ya ware mutanen da suka fito daga waje ne da maganarsa ce wanda suke cikin gari wanda suka fito daga waje bai magana da cikin gari ba ce wanda suke waje wanda ya ga zai jira juma'a ya jira wanda zai tafi ya tafi na masa izini shi yasa a cikin malikiya din akwai malamai irin su ibn al-majishun ibn mutarrif ibn habib suna ganin cewa idan sultan idan shi shugaba ya yi ma mutum izini shi kiyama sai ya zo ba suna ganin za ta iya faɗuwa ga mutanen da suke wajen madina a wajen gari suke wajen gari cewa za su iya faɗuwa a kansu inda izini na sultan wato da izini na shugaba don haka a cikin maliki akwai ƙauni guda biyu wannan su ne ƙauni guda biyu ƙauni na farko babu ga abin da ba ba abin da zai sarai da juma'a kauli na biyu kaulin shafi'iyya akwai abin da zai sarai da juma'a amma ba kowa ba shine ga waɗanda suke a wajen gari waɗanda suke shigo da kauyuka kauli na uku shine juma'ar za ta faɗi amma mustahabbi ne liman shugaba liman da yake sallar juma'a yayi wa mutane juma'a za ta faɗi ga wanda ya halarci sallar idi in ya ga dama ya zo ya gara ba amma shi liman mustahabbi ne ya fito su ma ba su ce wajibi ba mustahabbi ne ya fito a yi mutane sallah wannan shine kaulin jumhurul hanabila ne abinda aka ruwaito daga ali da ibnu umar da ibnu abbas da ibnu zubair wasu ce da ma shi kansa usman wannan shine ra'ayinsa hmm. sun yi hujja da dukkan waɗancan ruwayoyin da muka ambata duk ruwayoyin da muka ambata ai suna tafiya ne da wannan kauli cewa ana ana sarayar da sallar duma ga wanda ya halarci dukkan ruwayoyin da muka karanta a baya abinda suka nuna kenan babu wata ruwaya da ta nuna babu wannan ruwayar Usman dan ya faɗo ahlul awali shi yasa shafi'iyya suka yi wannan turjiya amma da sun ɗauki sauran ruwayoyin to wannan turjiyar tasu za su janye ta Ah, hakanan maganar ibnu ah, aikin abdullahi dan zubair yana tabbatar da wannan ra'ayi hakanan maganar abdullahi dan abbas lokacin da aka gaya masa ga abinda abdullahi dan zubair ya ce asabar sunna ya dace da sunna kun ga shi ilimin kun ba bai fito ba ah, a ƙarashin ƙisar ibnu zubair kamar yadda ta zo a cikin littafin musannaf ibnu abi ba. ta hanyar hisham ibn urwa daga wahab ibn kaisan yake cewa <clears throat> hisham yake cewa fa zakartu zalika li nafi sai na fada wa nafi abinda abdullahi ibn zubair yake cewa sai na fada wa hisham ibn urwa yake cewa sai na fada wa nafi nafi shine maula abdullahi yana cikin ah, ah, abin nan faqihain malamai na madina cikin malaman malik manyan malaman malik akwai shi wannan nafi'u maula abdullahi dan umar yake cewa sai na gaya wa nafi'u ga abinda ibnu zubair yayi fa qala zukira ibnu umar sai ce ai an gaya wa ibnu umar wannan falam yunkirhu shi ma bai inkari ba bai nuna rashin yarda ba kaga ashe ibnu umar wannan sanadi ne sahihi sanadin sa hasan ne kaga ibnu umar shi ma tafiyarsa daya da abdullahi ibnu abbas sannan kuma har ila yau akwai ruwaya sahihiya ita ma tana cikin musannaf ibnu abi shayba da musannaf abdurrazzaq da littafin al-awsat na ibnu al da salsala sahihiya daga abu abdurrahman as-sulami yake cewa ijtama'a idan fi ahli ali wannan ruwaya ce ba mu karanta a baya ba idi biyu sun haɗu a zamanin sayyidina ali Fasalla salla bihim al sun thumma khataba ala rahilatihi sai musu sallar idi sannan sai ya hudu ba akan abin hawansa faƙala ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane man shahida min kumul eid juma'a ƙaza juma'atahu insha Allah wanda duk ya halarci idi ya gama juma'arsa a watan waya ce man arada an yujamma wanda ya ga zai zo juma'a fal yujamma to ya zo a yi da shi wa man arada an yajlis falyajlis wanda yaga zai zauna a gida ya zaman sa qala sufyan sufyan da ruwaito hadisi yake cewa ya'ani yajlisu fi baiti wanda zai zaman sa a gida ya zauna malaman da suka dauki wannan ra'ayi na uku suka ce waɗannan aikin sahabbai ne kuma wala yu'rafu lahum mukhalif ba a samu wanda ya fito ya saba musu baka da wata ruwaya ta wani sahabi da yace shi bai yarda da abin da suka yi ba Uh, waɗanda su shafiya sun yi ta ƙoƙarin su ce wannan duk ana nufin ahlul bawadi ma a ba ba a yake ba a ba a cikin garin madina yake kuma yake cewa mun je bai fito ba mun yi sallama ta wancan ga waccan takallufi na ƙoƙarin sai duka hadisan sun mai da su ga ahirin bawadi su kan waɗanda suka suka ce sai an zo juma'a ko ma me ya faru dole a fito juma'a su ba su ma tsaya cikin waɗannan ba su sun tsaya kan cewa tun da dai su a wajibi ce kawai wajibi ce kawai sai a fito to menene rajihi cikin waɗannan ƙaunulukan rajihi kamar da kuma na barko za ku ci ga rajihin ba sai na shi yasa muka fara da dalili shi yasa ka fara da dalili amfaninsa shine kowa zai fara su fahimtar idan aka musa sabanin a fara kawo ra'ayi in aka fara ka ra'ayi wani yana da wani malami da yake birge shi cikin malam shi ba maliki ne da an ce maliki ya ce to ga nan to da an zo dalilai zai ba da hankalinsa so yake a kawo nasu dalilan sai ya fara cewa to ya ba ka namu ba kowane dalili da za a kawo da ya ji ya saba wa ra'ayin da ya riga ya zaɓa sai garin shi ya ɓaci ana ka dalili kawai zai so ya ce ya bai inganta ba sai ya ji daɗi saboda saboda ya riga ya amma aka fara da dalilan yana ta jin daɗin dalilan to sai aka zo sai aka ce to malam wani ya dau dalilin malam wani ya dau dalilin malam wani in ba daura sai kai kai kai ya haka ya haka ya haka to shine amfanin farawa da dalili kafin a fara kawo maganganun malama juma'a maganar rajiha insha Allah juma'a tana saraya ga wanda ya sallaci sallar idi saboda waɗancan ayyuka na sahabbai da waɗancan hadisai da suka inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wani aiki na sahabbai ba a samu wata ruwaya cikin littattafan da suke ruwaito mana ayyukan sahabbai ba a samu wata ruwaya da ta saba musu ba ba ka da ita fadar ibnu abbas da yake cewa asaba sunna yana ƙara tabbatar da hukumin rafi wanda zai ƙara inganta hadisi mursal din mursal na abi huraira idan mursal din ne in kuma kuma da suke ganin ba mursal bane daman hadisin ya riga ya tabbata isnadin sa ba matsala amma a ce waɗannan asar din duk za a dauke su akan waɗanda juma'a ba taujaba da kansu ba wanda akwai takallufi akwai matsawa sosai idan ka sallama asar ɗin usman tun da ya ce a awali sauran asakan ba da za ka iya ka iya kawo wa wannan ah, shi ma ya faɗi ba tabbas cewa ya faɗi ahlul awali don su yi hukuncin yanzu ya faɗi saboda suke nesa da ka su za su kowa san wannan saukin don haka ya ambata musu sai ya ambace su ku mutanen da kuke waje wanda ya zai zauna mai sallah ya zauna wanda ba zai tafi shi ke na masa izini ba wai don hukuncin ya takaita a su kaɗai ba amma ko mustahabbi ne Galiman ya fito a yi sallar juma'ar da shi don wanda yake bukata tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yake so ya sallata ya sallata to in liman bai fito ba kaga shi kuma ya toshe ma wannan damar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi ce fa man sha'a an yusalli falyusalli to idan limamai duk suka yi zaman su a gida to kaga wancan zabin da annabi ya bashi shi bai masa amfani ba saboda haka liman zai fito sannan faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inna mujammi'u mu dai za mu yi juma'a sannan za mu zo mu karanta hadisi sahihi wanda yana cikin yana cikin sahih bukhari wanda zai zo wanda zai ƙara tabbatar mana da cewa suna iya haduwa kuma ai sallar juma'a kuma ai sallar idin kuma ai sallar juma'a za mu zo kansa wanda zai ƙara ƙarfafa cewa sallar juma'ar ana iya yin ta ba kamar yadda wasu ke ganin in aka yi sallar idi ba a ranar juma'a a kulle kawai masallatai kada a ƙara ganin wani ya zo sallar juma'a akwai wanda ra'ayinsa yana nan za mu tattauna shi hadisin da muke nake magana shine hadisin Nu'man ibn Bashir hadisin An-Nu'man ibn Bashir wanda cikin sahih Bukhari wanda yake maganar karatun Annabi sallallahu alaihi wa sallama. abinda Annabi sallallahu alaihi wa wasallama yake karantawa al-Eidain wal Jum'a yace yana karanta al-A'la wal Ghashiya sabbih isma rabbikal a'la da suratul Ghashiya hal atak ka hadithul gashiya sai ya ce annoman ibn bashir sai ya ce wa idha jitama al-eid wal jum'atu fi yawmin wahidin yuqra'u bihima aidan fi salatayn idan idi da juma'a suka hadu a rana daya ana iya a karanta su a sallolin biyu da wanda yake nuna za a yi juma'a so kaga waɗanda suke cewa sai a rufe masallaci da a wasu gurare har rigima a kai wasu shekaru can da aka samu haɗuwar juma'a wasu suka ce ba za a bude masallaci ba saboda ba sunna bace kowa ya zaman sa a gida an yi sallah an yi sallah har ma suka tafi akan cewa ma a zahar din ma ba sai an yi ba su waɗancan sun ce dole a zo juma'a in baka zo ba ka saba wa Allah su ko da suka ce ba za a zo juma'a ba kuma za mu yi azhar to alhaqu wasat gaskiyar tana tsakiya wa kazalika ta masa ba. wadancan sun tafi akan hana ma a ce wai ka samu saukin ba sai ka zo juma'a ba amma kai azhar suka ce ba ka samu ba sai ka zo da wanda yake kauye da wanda yake birni duk ku dawo su kuma waɗannan suka ce ba za a dawo ba ko ba za a yi azhar din ba kuma duk sai a rufe masallatai akwai sanda aka yi rigima a wasu gurare Kan buɗe masallaci ranar juma'a saboda an yi sallar ranar juma'a matasa yan zafin kai suka ce ai an karanta cewa ba sai an yi ba akwai waɗanda suka faɗi wannan magana cewa magana ce mai rauni shi yasa ma baka cikin lissafin akwal ba magana ce mai rauni gara wanda zai ce sai an zo al'amarinsa da sauki ba a sarayar da ibadar ba alal akalla dai ka samu ibadar daman can ai ba laifi aka yi ba in an zo din shi dai kawai anan inda aka saba da shi shi ya ce zuwan tilas ne ni kuma na ce a'a ba tilas ba ne shi ne sabanin amma da mutum zai zo ni ba zan ga laifinsa ba don da annabi ya ce fa man sha afari salli ce fa inna mujammi'un da aka yana iya zuwa to amma shi wannan matsalar sa inda matsalar suke girma shi da yace an juma'a ta saraya sai yace azhar din ma ta bita <laughs> Ah, suka ce saboda asar ɗin afa da muka karanta ai a can baya ce fasallin juma'a ta raka'atai ne bukuratan salatar fitri sun malam ya zida alaihi ma hatta sallar Asu. suka ce ai da aka ce ya sallaci idi raka'a biyu da safe bai sake sai aba ya ce bai sake karawa a kansu ba har sai da ya sallaci la'asar suka ce to kaga wannan ya nuna ba a zahar tun da cewa kai hatta sallar asar da cewa wannan ba zahiri ba ne tun da a riwayar shi dai a zaɗin shi ne dai mai ba da labarin ya kamata in za ka ɗauka ka haɗar wayoyin duka sai ka fita da surar ya abin ya kasance a riwayar amash cewa sai muka je sai bai fito ba ta haka muka yi sallama mu kadai kaga dai nan sun ta tabbata sun yi sallah sun yi azhar shi kuma yana gida baka da ikon ce ya yayi sallah ko bai sallah ba haka in ka kore bai sallah ba shi bai ganshi ba ce bai kore ba amma dai su ba su ganshi ba sai azhar sai la'asar tunda bai fito ba shi yasa ce bai ƙara yin wata ba sai la'asar saboda a lokacin suka ganshi don haka kaga a ciki ba tabbatar da cewa bai yi azhar ake yi ba yana fadar sanda ya fito suke sallah da shi shine falam yazid alaihi ma hatta sallal asr shaukani alaihi da abqal yana cikin wadanda suka tafi bisa ra'ayin sarayar da juma'a din da azhar yake cewa zahirin hadisin yana nuna annahu lam yusalli dhuhr wanda ba shine zahirin ba cewa wai bai sallaci azhar ba وفي أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجد على من سقطت عنه أن يسلي الظهر شيات في أبن دقائي آه محمد بن علي الشوكاني عليه رحمة الله في فهين تنتاش تاهما تود النمفاني كما ياك مات إذن هر هكا سوك فهمتا da yawanci suna yin hujja da maganar shaukani din to amma da sun fahince ta shi shaukani abin da yake cewa zahirin hadisin yana nuna cewa duk wanda ya rasa samun juma'a saboda wani uzuri da shari'a ta yarje masa da shi ta yarje masa uzurin da shari'a ta ce kana iya zaman ka ba sai ka je juma'a ba ce to ba sai Allah an fanci shi magana sa ba fa sai ranar idi ba ba sai ranar idi ba ranar da ba idi ba sai baka rashin lafiya ka tashi da rashin lafiya ba za ka yi zuwa juma'a ba to shi kenan ba juma'a ba a zahar Wadda shi ne fahimtarsa wanda za su ɗauki ra'ayinsa to ya kamata su haɗa duka bai kamata su tsaya ranar idi ba to kaga kuma wannan da girma saboda ahalul azhar suna da yawa mata a gida ahalul azhar ne yanzu a ce ranar juma'a mata ba za su sallar azhar ba sai dai su yi su tafi abin nan suna suna cikin wanda juma'a ba ta waje ba akan su suna da uzuri su yi abin nan bawa yana daga ciki matafi matafi juma'a tafiya uzuri ne da yake sarai da juma'a shi ke in kana halin tafiya ba ranar juma'a ba juma'a ba a za a bisa fahimtar shaukani alaihi rahmatullah ya ce wa zahiru annahu ya kulu bi zalika na bi anna aljum'ata al Ka ce juma'a ita ce asali ce zahiri masu cewa juma'a ita ce asali Ka ce ranar juma'a faralin da Allah ya dora maka shine juma'a ba a zahar ba wannan shi ne abin da suke faɗa faralin da Allah ya dora maka ranar juma'a ba a zahar ya wajabta maka ba suka ce juma'a ya wajabta maka in ya yafe maka juma'a ka zo kai azhar waye saka an fahimci da suka faralin ka ranar juma'a juma'a ce idan ya yafe maka ita ya yafe maka sallar in ka zo da wani abu to ka zo da abin da babu shi a rana an gane ya ce wa an ta khabirun ya ce kai da nake gaya maka ka fahimta kana da ilimi bi an da ladif taradahu allahu ala ibadihi fi yawmin juma'a huwa salatul juma'a abinda allah ya farlanta bayan salatul juma'a ya ce ita ce juma'a fa ijabu dhuhri ya ce saboda ka gwajabta azhar ala man taraka hali uzrin ga wanda ya barta dan uzuri aw li ghairi uzrin ko ma ba uzuri ba mutum yayi baccin sa ko ya zaman sa ki tafiya ya ƙi zuwa juma'a a ce kuma wajibi sai a zahar ya ce muhtajun ila dalili oh. yana buƙatar sai ka dalili ni ashe na ma rage masa da ya ce mai uzuri ashe har mara uzuri ma ya ce wala dalila ya suluhu littamassuku bihi ala zalika fi ma'ala ce a iya sani na babu wani dalilin da za ka iya riƙewa a nan ka ce a zo a yi sallah a zahar to wannan matsalar da ya gini a kanta na cewa aljuma'a hiyar asr ba zuwa zahar ba ita ce ya kamata a yi jayayya da shi a kai in ta rushe to hujjasa ta rushe don ya gina akan cewa mai juma'a ita ce asalin abin da aka farnata maka ranar juma'a ba a zahar ba saura ka mu muna ja kan wannan cewa wannan ba shine al'asun ba domin al'abin ba zai wuce hala uku ba ko dai ya zama da azhar ɗin da juma'ar dukkaninsu asali dukkanin asali juma'a cin gashin kanta take a zahar cin gashin kanta take ashe idan ba a samu wannan ba to ba za a ɗin wannan ba ko kuma ya zama aljuma'a asal wa zuhrun badalun minha ko ya zama juma'a ita ce asal a ranar juma'a azhar kuma badali ce ita ce maimakon in baka same ta ba fa idza saqata wujubul asl ma imkani ada'ihi saqata albadal la dawaka idan idan idan idan wajabcin idan wajabcin asal ya faɗi da kanka to wajabcin badal ɗin ba zai faɗi da kanka ba shine shine shine azhar zaka yi azhar ko kuma az-zuhr asl wal jum'a badalun minha fa idza saqata wujubul badal afwan idza saqata wujubul asl da azhar za ta faɗi da kanka juma'a za ta faɗi da kanka amma idan ya kasance az-zuhr hiya al-asl wal jum'a badalun minha fa idza saqata wujubul badal la yasqutu wujubul mubtada idan da a ce asali abuka ce azhar ita ce asali juma'a kuma ita ce makofinta to kaga dan ka rasa abin da ka rasa azhar abin idan idan ka rasa juma'a ita ce badal to azhar ba za ta faɗi kanka ba dole ka yi ta babu abin da yake nuna mana cewa babu wanda ne da yake nuna ce mana akwai azhar akwai la'asar gaba ɗaya duka biyu a ranar juma'a kowane ya zama cin gashin kasa an san cewa wanda ya yi ɗaya daga cikinsu sai ta faɗi wanda ya azahar juma'a ta faɗi kansa wanda ya juma'a azahar ta faɗi da kansa saboda ka babu wani dalili da yake nuna in ka juma'a sai ka azahar babu wani dalili la min kitabin wala min sunna wala min qawli sahabi abinda ba ya tabbata shine akasi in kai azhar babu ba sai kai juma'a in kai juma'a ba sai kai azhar ba amma cewa aljuma'a hiya al-asl wa adh-dhuhr hiya al-badal wannan qaulun marjuh shine wanda suka tafi a kansa wannan shine wanda suka tafi a kansa kamar yadda sana'ani yake cewa asbulus salam lokacin da yazo yana sharhin hadisin zaid ibn ibn arqam yake cewa thumma al-qawl bi anna al-asla fi yawm al-jum'a salatu juma والظهر بدل منها قول مرجوح imam sana'ani yake cewa maganar a ce Juma'a ita ce asali azhar makofinta ce yace wannan magana tana da rauni bal az-zuhr huwa al-fard al-asli yace azhar ita ce farilla ta asali ita ce al-mafruz lailat al-isra ita ce aka farlanta ta daren da annabi ya isra'i wal jum'atu mutaakhirun farduha ai daga baya ita juma'a ma aka farlanta ta thumma idan fatatil juma'a idan juma'a ta wuce mutum wajaba zuhru ijma'an malamai sun yi ijma'i kan cewa wajibi zahar waccan magana ta Imam Shawkani babu wani malami ne ta tafada wajibi mutum ya azhar kaga ashe kenan abin nan juma'a din ita ce azhar din ita ce asali juma'a da man badalci haka nan a cikin littafinsa wannan a cikin subul salam ya faɗi wannan haka nan a cikin at-tahbir لإيضاح معاني التيسير جزء نشدة شافي ناس تلد بير يكي شاف الحق أنه بالترخيص في الجمعة لا يسقط الظهر يكي مقالة كدسكية dan an yi maka sauki ba sai ka zo juma'a ba yace azhar ba za ta faɗi ba saboda hadisin khamsu salawatin katabahunna Allah 'ala al-ibad fi kulli yawmin wa layla yace salloli biyar Allah ya wajabta su akan bayinsa fi kulli yaumi kullum saura har ran juma'a sai an samu biyar din mm. babu yadda za a ce ka dawo hudu kana nan biyar ce saboda wannan hadisi ce wa inna ma ja'ala Allahu al-jum'ata 'iwadan 'an adh-dhuhr dama ita juma'a tana zuwa makofin azhar ne haka biyar nan sun cika tare da juma'a fa idza rukhisa fil 'iwad in aka ce shi makofin an yi maka sauki ka bassa lam yurakhas fil mu'awwad 'an to wanda yake makofin na asali ba za a kyale ka ba za ka zo ka yi shi wadda ce maganar shaukani abinda maganar sana'ani da magana ce mai kyau matuƙa da gaske sannan idan muka tsaya muka yi duba na tsanaki za mu ga sallah a zahar farillar sallah a zahar ta fi ƙarfi sama da farillar sallar juma saboda ne saboda umarni da aka yi na a yi sallar a zahar a tsayar da sallar a zahar ta shafi mutane ɗaiɗaiku ta shafi ɗaiɗaikun mutane da yawa sama da wanda sallar juma'a ta shafa sallar azahar ta shafi mutane fiye da waɗanda sallar juma'a ta shafa sallar azahar ta shafi sallar juma'a ta shafi mutumin da yake mutum namiji lafiyayye mazaunin gari da ba bawa ba shine wanda sallar juma'a ta shafa ta shafi mace ba amma azahar ta shafi ijma ta shafi mara lafiya ba ijma'ar mara lafiya zai azan sallar azan ta shafe shi ko yana kwanci ba iya tashi ko ba iya buki inda da hankalinsa sai ya yi ta amma ba za a ce dole sai ya taso ya zo usman bin afan sallar juma'a sauraka kada farlancin sallar azahar ya fi karfi akan sallar juma'a sannan sallar azahar idan aka batta lokaci ya wuce saboda mutum yana bacci ko ya manta ko wani uzuri da shari'a ta karba to kuda zai ramata amma juma'a fa za ka ramata ta gashi farlancin sallar azhar ya fi mai kafi karfi sannan aljuma'a la tasihhu bila jama'atin ijma' ba a taɓa yin sallar juma'a kai kaɗai ba kawai kai ko ku biyu ɗaya ma mu kai kai ba dole sai an samu jama'a jama'a ta fara daga uku sannan sallar juma'a ta abin nan akwai waɗanda sun ce ma sai an kai sha biyu sun ce arba'in sabani na na malamai adadin da zai da zai iya bara a yi juma'a wannan bil ijma kowa ya yarda sai an samu jami'a kawai dai adadin da aka yi ta sabani wasu ce sai ya kai kaza wasu ce ya kai kaza amma ita sallar azhar fa kai kadai ma za ka yi ta ashe kaga farlancin ta yafi yafi na juma'a to ashe kaga a zo a ce ita juma'a ita ce asali azhar ba ita ce asali ba kaga magana tana da rauni to idan wannan ya tabbata wannan zai nuna mana cewa azhar farlancin ta yana da fadi kuma gamamme ne yafi na juma'a juma'a wani aiki ne da Allah subhanahu wataala wata ibada ce da Allah subhanahu wataala ya farlanta mana ita a wannan rana kebantacciya ya sanya ta zama madadin sallah azhar ga wanda ya samu damar halattata wanda bai samu damar halattata ba kuma sai ya sallar tabka zimmatu mashghulatin bil asl mm. ana na ana bin shi bashin wani abu shine sallar azhar wannan shine abinda maganar sana'ani ta dal take tabbatarwa sauraka wannan zai nuna maka cewa az-zuhr ita ce asl wal juma'a badalun minha saboda haka idan aka ce dan sun yi hujja da cewa ajza'ahu min al-juma'a hadisin zaid ibn arqam to ajza'a afwan hadisin eh, ainam hadisin zaid ibn arkam to ajza'ahu min al Juma'a, cewa juma'a ta abin nan da hadisin abu huraira cewa juma'a ta wadatar da shi gabarin juma'a suka ce wadatarwar yana nufin ba zai sallace ta ba nan al-ijza fil hudur <clears throat> ya wadatar da shi gabarin halarta sallar juma'a ba wai gabarin yin sallar azhar ba an fahimta domin daman abinda ake bukata shine a samu haɗura da juna yayin da ka zo sallar juma'a sallar idi ka samu haɗuwa da juma'a da 'yan uwanka saboda ka makasudin da ake so a samu an same shi a rana. saboda ka don ka je baka dawo sallar juma'a ba ba a rasa wannan makasudin da ake bukata an fahimta wani shi yasa aka akwai magana ta ibn taymiya idan ba a fara dakan hannu ba tana da kyau ya kamata mu ji ta amma kamar yadda muka faɗa maganar aikin abdullahi dan zubair cewa ya sallaci juma'a sannan bai fito ba aka yi sallar zahar da shi wannan kamar yadda muka yi ya tamilu annahu salla bait musamman ma arwayar da ta gabata al'amash ya nuna mana cewa sun zo masallaci bai fito ba kaga baya tare da su bare su ganshi shi zaune zahar tayi abin ya ki sallah haka ba su gan ba ba sai la'asar suka ga yayi sallah to mm. haka ya bada labarin abin da ya gani ne ba ya kore cewa ba a ai azhar ba an fahimta kaga ba zai zama dalili ba mm. ah, sannan su kuma su kansu ya ba mu labarin cewa sun yi sallar su mata azhar kaga ba a cikin su babu wani wanda bai yi sallah ba ba su yi jam'i ba don da sun yi jam'i watakila ka ce juma'a suka yi to ba jam'i suka yi ba muhdanan ne ita sallar juma'a ba a yi ta ɗaiɗaiku sai dai a yi ta a jam'i abdullahi ɗan abbas da ya ce asabar sunna yana yana nufin rashin fitowarsa sallar juma'a ba yana nufin barin sallar shi ne sunnar ba don kada wani ya ce asaba sunna yana nufin bai fito an yi sallar azhar ba ko bai yi sallar azhar ba ya dace da sunna shi labarin da aka bashi bai fito musu juma'a ba ya ce ya dace da sunna wannan kuma shi ne abin da muke faɗa wasu daga cikin malamai suke cewa watakila watakila ma ibn zubair wannan sallar wannan sallar idin ita ya mayar juma'a akwai wanda suka faɗa haka cikin malamai suka ce ta yi ita ya mayar juma'a maimakon a yi sallar idin sai ya yi sallar juma'a suka ce saboda akwai ruwaya da take cewa ata yake cewa fa akhara al-furuj hatta ta'ala an-nahar ya jinkirta bai fito ba har rana ta dago thumma kharaja sai ya fito fa khataba sai ya huduba fa atala al-khutba yayi doguwar huduba thumma nazala sai ya sauko fa salla sai salla wannan sifar wacce salla ce tunda ya gabatar da huduba a ka'ida kamata yayi inda sallar idi ce ya gabatar da sallah sannan huduba amma anan ya gabatar da me ya gabatar da huduba suka ce to sallar juma'a yayi shi yasa a wasu ruwa yace ya haɗa su ya sallace su daya saboda haka juma'a ne sai suka ce to wannan ya nuna kenan yana da tunda akwai akwai ra'ayi cikin malamin magabata waɗanda suke ganin taqdimul juma'a ta qabla zawal gabatar da yin juma'a kafin zawali saboda ka yayi ta ne kafin zawali dan haka nan maganar zawali ne za ta shigo kawai yayi ta kafin zawali shi ce hatta ta'ala nahar wasu kuma suka ce a sallar sallar idi din yayi gabatar da huduba da yayi akwai waɗanda sun yi wannan duk da ya saba wa sunna akwai waɗanda suka gabatar da da huduba kafin sallah saboda sun kula cewa mutane in aka gama ba sa zama duk tafiya suke su kuma suna isan musu da sako to sai su bari mu fara da hudubar in mutum ya ga zai tafi tafi ba za mu yi sallah ba sai mun ga hudubar wannan khattabi al-khattabi a cikin littafin sama'ari musunan abinda shi ya karkata gare shi kenan yace wa amma sani ibn zubair fa innahu la yajuzu indi an yuhmala illa ala madhhab man yara taqdim salat al-jum'a qabla zawal yace maganar aikin ibn zubair ni a wajena ba za a iya fassara shi ba sai dai a ɗauke shi a kan mazhabar wanda yake ganin gabatar da juma'a kafin zawali wannan mai littafin da khiratul ba, sharhin sunan al ba na abin da shi ma ya tafi akan haka sannan wani abu su waɗanda suke riƙe rike asar ɗin ibn zubair don duk da shi ne suka sare da juma'a sare da juma'ar cewa sare afuwan ba sare da juma'a ba sare da azahar. sun rike asar ɗin afa ibn rabah rabah da yace ce bai fito yayi sallah ba sai azhar ta ce kaga ya nuna bai azhar ba akwai ruwaya sahihiya cikin musannaf ibn abi daga shi afa yake cewa ijtama'a idani في أهل ابن الزبير فسلى بهم العيد ثم سلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعة ya yi sallar idi da su ya yi sallar juma'a abin nan ya yi sallar idi da su sannan sai ya yi sallar juma'a da su amma a zahar wannan ruwayar tana nuna cewa ya yi sallar a zahar ba sallar juma'a yi mutum da ba zai sallar juma'a hudu ba ya yi sallar a zahar A shekara kore bai yi a zahar ba babu inda ta zo ba a cikin maganar asa sai dai ya ce ya yi bai kara a kansu ba sai la'asar sai la'asar tunda bai gan shi ba dole sai la'asar zai ce ya gani amma bai kore cewa bai sallaci a zahar ba babu inda ya ce falam sallin dhuhr sai dai ce bai gaya kara ƙara kansu ba sai da tun da tunda yana gida ba lalle ya gani ba akwai magana ta Sheikh Abdul Muhsin Allah ya kara masa lafiya sharhin sunan Abi Dawud da shi ma dai kusan abubuwan da muka tattauna kusan abinda duk ya faɗa kenan a cikin maganarsa sauran minti nawa abinda ne muke nufi anan Layin kinu tawil bayyuwa ka dogara da asar ɗin ibn shi kadai ka sayrayar da farillar wata farillar daga cikin farillan addini akan asar ɗin da ba zahir ba yana da fassarori daban-daban ka ɗauke shi shi kaɗai ka sayar da wani abu asali a cikin addini sannan kuma ga wata ruwaya da take take cin karo da waccan ruwaya ɗin, ita kaɗai ba za ta iya zama hujja ba in har za ka ɗauka to don me ka ɗauki ta ɗaya ka ƙi ɗaukan ta biyu in na ɗau ta biyu na ce akwai azahar ya yi sallah azahar me za ka yi min hujja da shi ka kore tawan tare da cewa tawan ita ma sahihiya ce akwai magana ta ibnu taymiya wanda zamu rufe da ita ibnu taymiya yake cewa magana ingantacciya sahih a cikin majmu'ul fatawa yake cewa wanda ya halarci sallar idi juma'a ta sare da kansa sai dai yana wajaba galiman shi cewa alal iman, yana wajaba galiman yayi wa mutane sallar juma'a domin wanda ya so halartar ta ya samu halartar ta musamman ma ga wanda bai samu halartar idi ba ya ce wannan shi ne da aka roto daga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kamar umar da usman da ibn mas'ud da ibn abbas da ibn zubair da sauransu kuma ya ce ba a samu wani cikin sahabbai da ya saba musu ba ya ce masu waɗancan maganganu kuma guda biyu wato wanda suka ce dole ko dai ba za a yi ko dai dole sai an yi juma'ar ko kuma a sai dai wasu daban-ban da wasu mutanen wajen gari su kaɗai aka saukewa ya ce to masu waɗannan maganganu don shi baya maganar wanda suka tare da sallar azhar wannan wannan kaulin ma ba a kawo shi kauli ne zahirul fasad kamar yadda ibnu abdul bar ibnu abdul bar ya kawo a cikin at-tamim yace magana ce da tafi kowace lalacewa ibnu taymiya yake cewa amma masu wadancan maganganun guda biyu lam yablughum ma fi zalika min as-sunnati an annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yazo na sunna akan wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai je gare su ba yana ba su uzuri lamma jama'a fi yawmi idan sallal ida thumma rakhasa fil juma'a yayin da idi bi suka haɗu a lokaci a lokacin sa ya sallaci idan ya bada sauki a cikin ga wanda ya ya halarci juma'a yace ga wanda ya halarci idi yace fa innahu idza shahida al ida saboda wanda ya halarci idi shahida maqsudal ijtima ya halarci maqsudin haduwa da ake so a ga musulmi sun samu haduwa thumma innahu yusalli adh-dhuhr sannan sai ya sallaci az-zuhr idza lam yashhad al-jum'a in bai samu yazo juma'a ba fatakunu adh-dhuhru fi waqtiha azhar a lokacin ta wal 'id wal 'id yahsulu yuhassilu maqsud al-jum'a idin ya tabba ya samar masa da maqsudin da ake so na juma'a shine haduwa da ƴan uwansa wa fi ijabiha 'ala an-nas yace amma a wajabta mutane dole dole sai sun zo yace tadhiqun alaihim yace akwai kuntata musu wata kadirun li idi ya yace kuma akwai bata musu makasudin idinsu hmm. idi ranar a samu ne a samu lokaci ayi walwala a more ce to kace dole su zo idi kuma ka saka cewa su fito to duk gaba ɗaya ka cinye musu ranar ce wa ma sunna lahum min sururi fihi da abinda aka ce su samu su yi walwala su yi farin ciki a ciki to idan ka ce sai sun dawo juma'a ka makanta musu fa idza su an zalika ada al-eid ala maqsudihi bil ibtal yace in kace su zo idi bayan sun gama ku dawo juma'a ce to ka rushe makasudin idin na a samu a walwala a sakata a wataya ka hana wannan ka sa shi ya fito tun da safi ya zo ya sallar idi ya koma a gaji ka ce da an jima ka take sake fitowa yace ka rusa masa makasudin idin wali anna yawmal juma'ati idun yace shi kansa ranar juma'a ai idi ne wa yawmul fitr wan har idin su ma ranar sallar ramadan da talayya ce duk idi ne wa min sha'ani shari'a yace kuma aikin shari'a yadda take yi a yadda muka ga yake a wasu gurare na shari'a idan tama ibadatan in ibada biyu suka haɗu min jinsin wahid jinsi ɗaya ne abu jinsin ɗaya ne amma kuma sun haɗu a lokaci guda yace yadda muka ga shari'a tana yi shine adkhala ihdahuma fil ukhra sai a shigar da ɗaya ta shige cikin ɗaya kama yadkhulu alwudu fi alghusl kama ka yi wanka alwala ta shige hmm wa ahadul guslaini fil akhar ko mutum yana da mace tana da janaba tana da wankan haila in tai daya dayan ya shige ce yace wallahu ala wace wannan ita ce maganarsa. saboda ka wannan ita ce magana insha Allah zaka kada wani ya sake bugo mun waya